الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاءه وعلى المولود له رزق وكسوة بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسالا عن كراد منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تأملون بصير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na asabar daren sha biyar ga watan ramadana hijira 1438 wanda ya dace da daren goma ga watan jiun zairan 2017 Allah marafakin sarki marratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatun alkur'ani da tasirinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki da mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kada mu faɗa sai abin da yake shi ne daidai da kuma ba mu ladan abin da za mu faɗa ya ba mu ikon aiki da abin da eh, za mu faɗa kuma abin da za mu saurara kuma ya gafarta mana kurakuren da za mu yi cikin dukkan abubuwan da za mu faɗi kamar kullum za mu fara da tambayoyin da ke hannunmu tambayar farko tana cewa dokta shin yana halatta a yi wa mutum allura da rana cikin watan azumi don rashin lafiya amsa maluma sun raba allura kashi biyu akwai allura da take dauke da abinci allura da za a sa maka zamanto a maka zamanto ta an sa maka kamar abinci abinda zai tsaya matsayin abinci gare ka to wannan kan zai karya maka azumi maluma da dama sun kiyasta shi akan cin abinci da zaka yi ko shan ruwa da zaka yi ko da ba ta makogoronka ba ne to amma kuma tun da wannan allura ko wanda aka sa cikin wannan allura yana daidai da abinci da zaka ci wurin aiki zai maka jiki to saboda haka suna ganin zai karya maka azumi kamar yadda asalin cin abincin ko asalin sharwa zai karya maka azumi idan kuma wannan allura babu wani abu na abinci da zai aiki a jiki kamar yadda abinci ke aiki magani ne kawai haka to wannan allura ba za ta karya azumi ba wannan allura ba za ta karya azumi ba in mai azumi ya yi ta cikin yinin azumi wallahu a'lam tambaya ta biyu tana cewa malam akwai karatunka da kai magana akan yan shi'a har ka yi magana akan sayidina ali wasu suna ta cewa ka zagi sayidina ali muna neman cikakken jawabi kan karatun ta farko da ya kamata a sani yana daga cikin cika-cikin akidojin shi'a wato kafirta manya-manyan kalifofin nan guda biyu abubakar da umar da ma wasu su daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani yanki ne daga cikin aqidar shi'a babu mai riba aqidar shi'a da wannan masu bibiyar su suna jin haka daga harsunansu masu karanta littafinsu suna ganin wannan a rubuce cikin littafinsu misali muhammadu ya al alkulaini a cikin littafinsa al-kafi wannan na daga cikin manyan littafai na masu shiya aka dubi juzi na takwas shafi na 125 an karɓo maganar daga musa bin ja'far al-kabir annahu su'ila an abi bakr wa umar an tambaye shi matsayin abubakar da umar bakala ya ce humal kafirani su nan biyu kafurai ne alaihi mala'anatullahi dinuwar ala tabbata a gare su wal mala'ikati da mala'iku wal nasi da mutane ajma'ina gaba wallahi ma dakara qalba ahadin minhum shay'un min al-iman wallahi babu wani abu na imani da ya shiga zuciyar ɗaya daga cikin su kana khadda aini sun kasance masu yaudara murtabaini masu shakkan gaskiyar annabi Muhammad munafiqaini sun zamanto sun kasance munafiqai biyu hatta da mala'ika mala'ikatul azabi har dai mala'ikun azaba suka diske su ila mahallin kuzi zuwa ga gidan kaskanci fi daril a gidan tabbata har yanzu kulaini ya ruwaito cikin littafin rawda daga littafin kafi lambar ruwaya 341 daga abu ja'far ya ce kanan nasu halar riddatin ba da nabi illa talatatan kanan nasu halar riddatin ba da nabi illa talatatan dukkan mutane ko ka ce dukkan sahabbai sun zamanto ma'abuta ridda in ka ebe sahabbai uku fakultu mai sauraron ruwayar ya ce sai na ce wa manin talasa waɗanne ne ukun faƙada sai ya ce almiddadun al'asad sahabi almiddadun al'asad wannan bai ridda ba wa abu zarri al-ghifari sannan sahabi abu zarri al-ghifar wannan bai ridda ba wa salman al-farisi da kuma salman al-farisi rahmatullahi wa barakatu alaihi rahmar Allah da albarkar sa tabbata gare su su uku nan su ne kawai basu ridda ba wani da ake kira zainuddin ali ibn muhammad annabati al'amili a cikin littafinsa mai suna asiratul mustaqim ila mustahiqi taqdim a mujalladi na uku shafi na 921 yace umar ibn al-khattab umar dan khattab kana kafiran ya zan kafuri. wato ya kasance kafiri ne yubdinul kufra da yake koyi kafirci wa yudhirul islam da yake bayyanar da musulunci wani daga cikin manyan maluman su da ake kira Muhammad Nabi bin Ahmad Atuwai Sirkani eh, a cikin littafinsa alil Akhbari wal Athar a mujalladi na hudu shafi na 29 yana cewa ilam ka sani an ashrafa al-amkina cewa mafi darajar gurare wal da kuma mafi darajar lokuta wal da mafi darajar halaye wa sabu kuma waɗanda suka fi cancantar lillani alaihim alaihimul la'ana ga tsine musu tsinuwar Allah tabbata gare su shine ne kunta fil mabal in ka kasance kana bayan ɗaki inda ake bawali to faƙul inda kulle wahidin min takriya duk lokacin da wani ɗigon bawani ya fito maka kace ko wani stibra ko a lokacin da za ka yi tsarki wata tathhir miraran yi ta faɗa da yawa bi fararin min al duk lokacin da ka gama fitsari kace Allahumma la'an umara Allah ka la'anci Umar thumma Abu Bakr wa Umar sannan ka la'anci Abubakar da Umar thumma Uthman wa Umar sannan ka la'anci Uthman da Umar thumma Muawiyah wa Umar sannan ka la'anci Muawiyah da Umar Yazid wa Umar, sannan ka la'anci Yazid da Umar. يزيد وعمر ثم wa Umar, sannan ka la'anci Ibn ابن wa Umar. summa ibn sa'd wa umar sannan kala an ci da umar summa al'an aisha sannan kala an aisha wa hafsa da hafsa wa da hindu wa ummul hakam da ummul hakam wal kuma kala an duk wanda ya yarda da ayyukansu ila yawmil qiyama har ranar qiyama ayatul al-khomeini shugaban juyin juya hali na daular iran yana da wani littafi da ake kira kashful asara. littafi ne sananne kashful asara a shafi na 621 ga abin da ya rubuta ya ce ina na huna lashi ana lana da shekai mu a nan ba mu da wani abin damuwa ko wani sha'ani da waɗannan tsaffi biyu yana nufin abubakar da umar wa ma qama bihi min mukhalafatin lil qur'an da abinda suka yi na sabawa al qur'ani wa min tala'ubin bi ahkamil ilahi da abinda suka yi na yin wasa da hukunci hukuncin Allah wa ma halalahu da abinda suka halatta wa harramahu da ko suka haramta min indihima a bisa kashin kansu kawai wa ma rasamahu da abinda suka zana min zulmin na zalunci duk da Fatima saboda kuntatawa Fatima timnatan nabi yar annabi wa bidda auladihi da kuma saboda kuntatawa ƴaƴansa mu anan ba mu da wani sha'ani da abubakar da umar kan wannan na sai dai mu nashiru ila jahili ma za mu ishara zuwa ga jahilcinsu bi akamin ilahi wa da hukunci hukuncin Allah da kuma addini abinda kuka ji wannan misali ne ɗan kaɗan ne daga cikin abinda ke cikin manya-manyan littattafan shi'a rafidar na da can tun shekaru dubu da wani abu da suka wuce da kuma na yanzu da na so na ƙalto irin waɗannan maganganu daga littafin shi'a da sai in tada mujallaji guda wani ita ce a aƙidar shi'a abu na biyu da ya kamata a sani shi ne mu ahal sunna wal jama'a mu muna jibintar dukkan sahabbai sannan kuma muna nisantar da kawunanmu daga hanya irin ta shi'a ta ware wasu sahabbai ko mafi yawan sahabbai al'ance su a musu sharri kamar yadda kuka ce sannan muna nisantar da kawunanmu daga hanyar nawasi nawasif su ne waɗanda suke gaba ko suke zagin na ali nawasif sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke kafarta na ali wannan kawari ne kuma su ne ma suka kashe shi kawari su suka kashe na aliyu akwai kuma waɗanda suke fasikantar da shi suna gani musulmi ne amma kuma fasiki ne an fahimci abin? to mu ba ruwanmu da hanyar shi'a ɗin shi'a na kafurtar da mafi yawan sahabbai sai ɗan kaɗan ba ruwanmu da hanyar nawasi na kafurtar da aliyu da wasu sahabban ko fasikantar da aliyu da wasu kaɗan daga cikin sahabban mu'alus a ƙidar mu ita ce girma masa habbai gaba ɗayansu wannan kuma ba a nuni cewa don kana sahabi ba za ka yi kure ba sahabbai ba mai ba ne babu ma'asumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin isar da sakon da Allah madaukin sarki ya bashi duk abin da ya isar wannan gaskiya ne amma an banda annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda baya yin kure Allah ko ba ya kawo mutum akan kure da yi saboda haka sahabbai ya kan samu wasu su yi kure in ba ku manta ba daga kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kusan shi shaidan ya jarrabe shi ma da ba a iya barin giya an yi ta tsayar masa da haƙƙi an ta tsayar masa da haƙƙi har wata rana bayan an masa haddi wasu sahabban hankalin su ya tashi suka yi ta tsine masa Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka annabi ya ce a kada ku yi haka ai yana son Allah da manzonsa wannan ko ai kaga ana samun sako cikin musulmi ni na sani lokacin da muke samari a jalingo akwai wani ana ce masa babawo wuyu yake sayarwa kuma kullum a masallacin mu sai zo ya sallah ba abin da ba ba irin na wa'azi na samari da marinsa ne kawai ba ba amma dai sai ya zo nan dai za a yi sallah da shi magariba da kuma dila ne na wani ba ana san wannan ba saboda haka shi yana son mu a wannan lokaci yana son da'awa da muke yi amma dai shi ko ba zai ba sai da wuri ba ba zai daina shan wuri kuma an ana rikici muna rikici da ɗan ɗariƙa da sauransu su ne sahun gaba za a zo a yi ta rikici a yi ta bala'i amma kuma shi dilan wiwi ne ɗan wiwi ne kare har gobe kuma za a samu wani a jalingo muna yara ina tuna ba a kone gidan ba suna sa waƙe-waƙe muna ji da gidanmu wata rana kawai bayan isha'i sai muka je an sa kira'ar malam yahuza bauchi ba a jima ba sai a kashe kira'ar sai muka je ana ta faɗa cikin baɗi ashe wani ne cikin kure ya sa wannan kira'a wasu ƴan giyan su kuma suka ta dukansa aka shiga rikici don me zai sa karatun alkur'ani a cikin gidan giya ƴan giya ne sun je shan giya amma kuma suna son allah suna son manzonsa akan musuluncin na ashirin suke su mutu to saboda haka daga cikin sahabbai za a samu masu kurakurai da abin nan kun sani wasu masu yi zina sun kawo kawunansu saboda haka mu alis suna muna girmama dukkan sahabbai amma ba wani wanda yake mai cewa wannan ba ya saba wa Allah ba a kidar mu bane sannan alis suna muna tabbatar wa duniya daga cikin su hadda ɗan shi'a cewa ba zai yiwu ba yan shi'a muna kalubalantarsu kuma har yau har gobe yanzu ma ina kalubalantarsu babu wani dan shi'a da ya isa ya tabbatar da imanin sayyidina Aliyu na abu talib a lokacin da zai kore imanin nan daga abubakar da umar da usman an fahimci abin kamar ba yahude ne ko kirista kun sani a ah, yahuda ba sun imani da annabi isa ba sun imani da shi ne suna daukan gyatumarsa alaihassalam kure ta yi ganin banza dai suke yi a lokacin da kiristoci suke cewa annabi isa dan allah ne su kuma suke cewa dan shege suke cewa iya zambilla to saboda haka kiristoci sun imani da annabi muhammad ba sun imani da shi ba suna dauka su annabin karya, suna dauka alkur'ani dinan littafi na kwaikwayo muna tabbatarwa kirista babu ce yadda zai yi ya tabbatar da cewa annabi isa mutumin kirki ne a lokacin da zai kore kirki daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk hujjojin da kirista zai ba wa bayahudi ya gamsar da shi cewa annabi isa mutumin kirki ne wa'annan hujjojin kawai za mu ɗauko muwa mu kafa su akan kirista za mu nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne an fahimci abin to haka nan da yake Ali ibn Abi Talib alaihi salam ba dukkan musulmi ne nace kamar yadda na faɗa kuka ji yanzu ba dukkan musulmi ne suka yarda da imanin sa wasu suna ba su kansar da shi wasif, wasu suna kafirtar da shi kamar khawarij saboda haka idan dan shi'a yana tattaunawa da bakawariji ko yana tattaunawa da nawasibi yana kokari ya gwada masa cewa Ali ibn Abi Talib mutumin kirki ne ba kamar yadda wa'in suke kafartar da shi ko suke fasikantar da shi ba duk hujjojin da zai bayar din nan zai ga cewa hujjojin kamar da suka dace akan Ali sun dace akan Abubakar da Umar an fahimci abin to abinda ake cewa karatuna ko ba wai shine laccata ta farko ba na yi laccar a jarin har wajen su biyu da na yi ta a gombe su mutanen shi'a da sauran masu hamayya da mu yan ɗariƙa tijjaniya da sauransu da jingirawa amma shi'a shi'a su suka ɗauki abin domin ya dace su kushe mini su mini sharri sauran kuma abokan hamayya gaba ɗaya masu hamayya da ne su masu ɗauka suka yi ta yaɗawa cewa wane ko jalo ya zagi sayyidina ali wannan ba kidan mu bane kuma kidan mu ne koyewa zamu yi ne su shi an yanzu koyewa suke ne kan zagin abubakar da umar saurari kasar din zazzaki nawa zaka samu da yake zagin abubakar da umar ka je Kano wannan yan gidan Nasiru dan gidan Nasiru ka bar din a fili yake zagin Muawiya sai kan akidar mu ne a fili zamu zaga ba mu da wani abu na akidar mu da yake a boye yake komai a fili yake duk wanda ya san mu ya san mu da irin bayanai da muke yi kuma a bisa hujjoji iya sanin mu iya gurgudun ikon mu daga alkurani da sunna abinda suka yi yanke suka yi abinda suka yi a ciki da masu wasu maluma ne da sun fahimci cewa da basu yi haka don ba magana ta bace ba ba wata magana ta a ciki maganar shekul islam ibn taymiya na karanta a cikin littafinsa mai suna min hada sunnatin nabawiyya fi nafdi kalam shi'ati al-qadariyya a juz'i na biyu shafi na 58 eh, shafi na 58 zuwa shafi na 65 maganar sa ce kawai ga abin da yake cewa wannan na da muhimmanci yace fa innar rafidiyya yace tabbas dan shi'a la yumkinuhu ba zai samu ikon ko yi da ikon ko yi da dama an yusbita imana ali ya tabbatar da imanin sayyidina ali wa adalatahu da adalcinsa wa annahu min ahlil jannati kuma shi cewa an aljanna ne fablan an imamati ballantana ma ya tabbatar da cewa shine imam bayan annabi illam yusbil zalika matukar in bai tabbatar da haka ba <clears throat> li abi bakrin ga sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman wa illa in kuma ba haka ba famata arada isbata zalika li aliyin wahdahu duk lokacin da ya so tabbatar da wannan ga sayyidina aliyu shi kadansa kawai lam tusa'idu al-adillatu hujjoji ba za su kai maka masa ba ibnu taymiya yace kama annan Nasiraniya kamar Kirista kristani idza arada isbata nubuwati al-masih idan so tabbatar da annabcin al-masih duna muhammadin amma banda annabi muhammad Lamtu, tusa'idu lam tusa'idu al-adillatu hujjoji ba za su taimaka masa ibn taymiya yace fa idza qalat lahu al khawarij idan khawarijawa suka ce wa dan shi'a wadanne ne khawarijawa alladhina yukaffiruna aliyan wadanda suke kafurtar da aliyu awin nawasib ko nawasibawa suka ce masa wadanne ne nawasibawa alladhina yukassiquna wadanda suke daukan ali ibn abi talib fasiki ne idan suka ce wa ɗan shi'a innahu ai shi aliyu kana zaliman ya zamanto zalimi shi ma ɗaliban duniya ya zamanto mai neman duniya wa innahu ɗalabal khilafata li nafsihi kuma shi ya nemi filafa don fa'idantar kansa wa qatala alaiha da kuma kuma yayi yaƙi domin ya samu khilafar da takobi wa qatala ala zalika ulufan min almuslimina kuma ya kashe dubbai dayawa daga cikin musulmi saboda haka hatta ajaza har dai ya kasa an infiradi bil amri wato ya iya kadaituwa da mulkin al'ummar musulmi wa tafarraqa alai ashabuhu jama'ar sama suka watsa suka bar shi wa zaharu alaihi kai suka samu nasara akan sama fa har suka kashe shi ibn taymiya ya ce fa hadal kalam wannan magana ta khawarijawa da za su gaya wa ɗan shi'a ko na wasibawa da za su gaya wa ɗan shi'a in kana fasidan idan ya zamanto magana ce ta banza mara hujja a shari'ance to fa fasadu kalamin rafidi zamantowar maganar dan shi'a fi abubakar a game da abubakar wa umar da umar azamu fasadan ya fi zamantowa maganar banza mara hujja a idanun shari'a wa in kana ma qalahu fi abubakar idan kuma abinda dan shi'a yake faɗa na munanan maganganu game da abubakar wa umar da kuma umar mutawajjihan magana ce da hankali zai kama maqbulan magana ce da hankali zai karba to fa hada aula bi tawajjuh wal qabul maganar khawarijawa da wan nawasibawa akan aliyu shine hankali zai fi kama. ku biye ku bi ni ba da kyau li'annahu saboda min al-ma'lumi lil khassa abu ne wanda yake sananne daga masu ilmi wal'amma daga magari man wallahun nasu mutumin da mutane suka nada shi a matsayin shugabansu biktiyarihim a bisa zaɓinsu wa ribahu da son su min gairi an yabri ba ahadan ba tare da ya bugi kowa ba ba tare da ya sari kowa ba la saifin ba da takobi ba wala asan ba da sanda ba wala aqa ahadan mimman wallahu malan kuma bai ba wa kowa ba daga cikin wanda suka jibince shi bai ba su wani abu na dukiya ba washtamau alayhi kuma suka hadu akan masa biyayya falami walli ahadan min aqaribihi kuma har ya gama zamanin sa bai nada mutum ko ɗaya ba daga cikin ƴan uwansa abubakar ya shekaru biyu da wani abu bai nada kowa ba daga cikin ƴan uwansa a mulkin a kilafarsa wa itratihi ko danginsa wala khallafa warathatihi sannan bai bar wa magadansa wani dukiya ba min malil muslimin na daga dukiyar musulmi dukiyar gwamnati wa kana lahu malun kai yana da yana da dukiya ga bai zaman to kalifa kad anfaqahu bi sabilillah amma duk ya ciyar da dukiyar cikin hanyar Allah falam ya'khudh badalahu bayan ya samu khilafa kuma bai bai dauki wani abu ba kwatankwacin abin da ya ciyar da sannan wa ausa an radda ila baiti malihim lokacin da yayi kusan mutuwa yayi wasiya cewa abinda ke hannunsa in ya mutu a dauka duk a sashi a baitul malin gwamnati me ya bari ma wa huwa jaddu khatifa wata tsohuwar abin nan katifa katifa wa bakrun da wani rakumi wa amatun sauda da wata kuyanga baka wana wa zalika da makamancin wannan nan ma yace a mai da shi baitul mali hatta qala abdurrahman ibn auf har ɗaya daga cikin sahabbai yace yace li umar da umar yace ataslubu hadha ala abi bakr umar yanzu kai ka gaji abubakar yanzu dan wannan katifar ma katifar abubakar hmm da kuyangar abubakar bakar abin nan bakar fata da kuma raƙumin abubakar ɗin nan shi ma sai kara da shi cikin dukiyar gwamnati wannan ma ka hana iyalin abubakar gadonsa ƙalar umar ya gaya abdurrahman kalla wallah ina rantsuwa da allah la ya ta fiha abubakar ba zai guje wa zunubi ba game da wannan abin da ya wasiya a ɗauke shi a mayar da shi bai mali wa ta tahammaluha ana sannan ni in ɗauki zunubin yanzu in ce magadan abubakar su gaji waɗannan ba zan yi ba saboda haka wani abubuwa ramai da su duke gwamnati ce wa ƙala sannan umar ya ce yarhamukallahu ya ababakar Allah ya maka rahama abubakar laqad al'abta umara abadaka ka wahal da sarakuna bayanka kayi mulki kadaran kadan haka ka fita wannan shine halin abubakar Allahu akbar irin halin shehin ko wani abu na halin shehin mai kama da haka Sheikh Abubakar Mamudu. ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da muka shaida da idanu ni ni din nan domin lokaci lokaci mukan je Kaduna an kwana biyu kwana uku muna ɗan samari a idona a idona a gidan shek abubakar mahmud dumi bayan mun yi sallar la'asar da shi za a tafi taro a hayatu ighatha a nan kaduna ina ganin abin abin da ya faru a idona yanzu ba na ya shiga irin mota ofo oh din da masu ƙarfin idanun ne ofo oh mota ta ƙi tashi mu muka yi ta tura mota mun sha wahala kafin mota ta tashi kada kuma ta shi abubakar mahmud gumi abokin sarakuna ne a nan najeriya ma abokin masu mulki ne na hannun daman premium arewa ne shugaban jam'iyyar da take mulkin najeriya npc kada ku manta shek Abubakar Mahmud Gumi abokan sarakuna na duniya irin su Faisal, irin su Jamal Abdul Nasir da su suke mitin. Amma za ka je ka tarar da shi da jambobi irin na Sudan din mota ma motar hawa ma sai an tura sannan mai bari inda wasu ne ai anguwanni za su bari a gine su suka mallaki anguwa kaza da anguwa kaza da anguwa kaza da anguwa kaza ba ma to kun ji abubakar siddiq abinda ya bari wannan katifa abin nan e, raƙumi da abin nan kuyanga baka nan ma ya ce a mai da shi baitul mal shi yasa umar ya ce kai abubakar ka wahal da sarakuna ka. ibnu taymiya muna maganar ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce summa ma haza. sannan duk da wannan lam yaqtul musliman ala wilayati bai kashe musulmi ko ɗaya ba saboda mulkinsa wala qatala musliman bi muslimin sannan bai yaƙi wani musulmi da yin ta hanyar yin amfani da wani musulmi ba bal qatala bihimul murtaddin a yi amfani da musulmi wurin yakar masu ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an dinihim wal kuffar yayi amfani da musulmi ne wurin yakar kafurai hatta shara'a bihim fi fathil amsar har dai ya fara bude sauran kasashen duniya sannan wastaklafa al-qawiy al alladhi fataha sannan kuma ya kallafar da wato yasa wani wanda yake al mai karfi al-amin ya zama to shine khalifan sa wato Umar kenan allazi fataha wanda shi ya bude kasashe da yawa a zamaninsu ba wanda ya sai musu wannan ba dan shi abu ko ko dan wuta ne bai sai ce haka ba domin ka tambaye su wa kai musu musulunci a can farisa da ina ne da wani da su dole waɗannan dai da suke kafirtawa su kai musu musulunci wa nasaba diwan sannan shi wannan da ya gaje shi ya tsara diwani na biyan ma'aikatan gwamnati da sunayensu da irin albashi da ake biyansu wa ammara bil adli isan ya raya daular musulunci ta hanyar adalci da kyautai. ibn taymiya yace ya ku shi'a fa in ja zalin rafidi idan har ya halatta ga ɗan shi'a an ya kula ce inna haza? mai irin wannan siffa da muka ambata kana ɗaliban lilmali wa riyasa ya zama to mai neman dukiya ne da shugabanci amkanan nasibi kenan zai yi shi nasibi mai fasikantar da aliyu shi ma ya ce kana aliyun zaliman shi ma aliyu ai zalimi ne ɗaliban lilmali mai neman dukiya wa riyasa ce da shugabanci katala alal wilayati yayi yaki domin ya samu shugabanci hatta qatalal muslimina babu muslimuna ba'dhum har mu'mine sashin sai kashe sashi wala yuqatil kafiran kuma bai bai kashe kafuri ba kun san Ali ibn Abi Talib Allah ya masa rahama ya ji kansa yarda da shi tare da sauran sahabbai ya wajen shekara hudu yana cikin khilafa amma ana fama ne da rikicin cikin gida ba su yaƙi da da mutanen waje ba da kafure ba wannan ko ba wanda ya sai musu wannan abin da ke tabbaci mai cikin tarihi walam yahsul musulmi na fi muddati wilayatihi illa sharrun wannan magana bi ke ne faɗi haka Ya ce a lokacin mulkin ba abin da ya faru ga musulmi in ban da sharri wa fitnatun da fitina fi dinin cikin addininsu wa duniyawun da duniyarsu. fa in jaza an yuqala idan ya halatta a ce aliyun ai shi sayyidina ali kana muridan liwajhillah duk abin da yake nan yana son yardan Allah yake nema wa taksiru min rairi. kasa fahimtar hakikanin al'amari ba daga wurin shi yake ba a daga wurin wani sa ne mina sahaba daga cikin sahabbai aw qala ko kuma in ya halatta a ce ai abin da duk aliyu yayi din nan kana mustahidan mustahidi ne musiban kuma ya dace da gaskiya cikin abin da yi wa ghairuhu wani sa kuma muqtiyan wato mai yin kure ne ma hadhihi hal a cikin wannan hali to idan har ya halatta a faɗi haka to fa an ƙala. nan ma zai halatta kuma shi a gaya muku kana abubakar wa umar muridaini wajhallahi su ma abubakar da umar kushe musu da wuke din nan zai ce ah, su ma duk abinda suka yi laifin da duk kuke gaya musu din sun yi su ma ana iya gaya muku a ce Allah Allah Allah suke bukata musibai ne kuma su cikin abin da suka ijtihadi ne kuma sun dace da gaskiya warrafibatu shi'a sune muqassiruna fi ma'rifati haqqihim sune suka kasa fahimtar suka kasa yin abin da ya kamata wurin sanin haƙƙin su muqtiuna fi zammihim kuma sune suka zamanto masu yin kure cikin zargin su da suke yi a faɗi haka shine yafi dacewa bi tariqil aula wa ahra fa inna ababakrin lallai sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar kana bu'duhuma an shubhati talabir riyasa nisantar wato a ɗora musu shubuhar neman mulki walmali da dukiya nisantar haka a shaddu shi ya fi min budi aliyin an zalika akan nisantar ali daga haka an fahimci abin wannan ba mulki ba da komai Ali ibn Abi Talib baka cewa ya ga mulki bai bar magadansa abin gado ba baka faɗin wannan idan har za a tuhumi Abubakar da cewa mai son duniya ne da mulki min babi aula in har haka ne in wannan kofa aka bude masu tuhumar Ali su masu tuhume shi kuna dai fahimtar maganar Ibn taymiya sannan wa shubhatul khawarij shubhar khawarijawa wanda suke kafirta Ali ibn Abi Talib allazina zammu aliyan wadanda suka yi zargin Ali wa Uthman suka zargi Uthman wa kaffaruhu ma suka kafirtar da su su biyun duka aqrabu shubhar ta dan fi kusa da gaskiya min shubhatir rafiba akan shubhar shi'a allazina zammu Abubakar wa Umar wadanda suke zargin Abubakar da Umar da Uthman wa kaffaruhum suka kafirtar da su idan ka sa shubhar khawarij masu kafirtar da ali a tare da usman kasa shubuhar shi'a masu kafirtar da abubakar da umar da usman a sai ga cewa shubuhar khawarij inda za ka amfani da hankali ba ta asubanci ba za ka aita an fi kusa-kusa duk da shubuhoyi ne babu gaskiya a ciki tuhumar jawa ga alimun na abi talib ƙarya ce shirme ne alimun abi mutumin kirki ne bai zalunci kowa ba tuhumar shi'a ga abubakar da umar da usman ƙarya ce ba zalunci kowa ba amma muna maganar shubohin duka a ajiye su kan faifai to za ga cewa shubohin kawarit ƙarfinsu ya dara shubohin shi'a shi shine gaskiyar lamar. fa inna ulaika ji Ibn taimiyya domin su waɗannan ƙalu sun ce ma yumkinuna wato khawarij kenan ma yumkinuna an nubai'a illa man ya'dilu alaina ba zai yiwu ba khawarij ko wasif, su sun ce ba zai yiwu mu yi wa ali mu yi a ba mu yi mubaya'a ga kowa ba sai wanda muke ganin zai mana adalci wa yamna'una mimman yadlamuna kuma ya iya kare mu ta yadda mai son zaluntar mu ba zai zalunce mu ba wa yakudu haqqana mimman zalamana sannan ya kwato mana haƙƙin mu daga wanda ya zalunce mu fa idza lam yaqal kana ajizan aw zaliman idan har bai aikata mana haka ba dayan biyu ne ko dai ya zamanto ajizan mai rauni ne bai da karfi aw zaliman ko ko azzalimi to kowanne ne daga cikin su ya kasance masa mubaya bai zamanto wajibi a mu shine ma'anar walaysa alaina an nubayi ajizan ba wajibi bane akan mu zuwa wanda yake ba zai iya yin komai ba mu masa mu baya a matsayin shugaban mu aw zaliman ko mu yi wa azzalimi mu baya wannan ita ce shukar nawasu na kin yadda da Ali ibn Abi Talib na kin daukan sa a matsayin khalifa na yakar sa wa hadha al-kalam ibn yace wannan magana tana wasu idza kana batilan idan har ya zama to ƙarya ce rashin gaskiya ne to fa butlanu qawli man yaqulu zaman towar fadin mai fada inna ababakar cewa ababakar wa umar kana zalimaini sun zaman to azzalumai dalibaini lil mali masu neman dukiya war riyasati da shugabanci afdal wa afdal shi yafi zama lalatacce wa hadha al-amru wannan al'amari la yastaribu fihi man lahu basarun wa ma'rifa duk wani wanda ke da wani abu na basira da ilmi ba zai shakka cikin kasance cikin zamantowar cewa wannan magana haka take ba misali inji ibnu taymiya wa aina shubhatu wa aina shubhatu mithli abi musa al-ash'ari ta kaka zaka goda shubhar irin shubhar sahabi abu musa al-ash'ari alladhi wafaqa amran wanda ya muwafaka da Amr ibn as ala azli Ali akan atudi Ali ibn Abi Talib wa Muawiya da Muawiya gaba ɗaya. wa an yajal al-amru shura fil muslimin a sanya jagorancin musulmi a matsayin abin shawara tsakanin su ina za ka hada shubhar sahabi Abu Musa al-Ash'ari min shubhat Abdullah Saba da shubhar Abdullah ibn Saba wa amsali da irinsa alladheena yad'una annahu imamun ma'sum wanda suke ikirarin cewa Ali na Abi Talib shugaba ne masu ma'sumi Au annahu ilahun ko shi abin bauta ne aw nabiyun ko annabi ne ina za ka kwatanta shubuhar Abdullahi ibn da shubhar Abu Musa al-Ash'ari za ga cewa shubhar Abu Musa al ta fi sauki akan shubhar Abdullahi ibn Saba bal aina shubhatul ladina ra'aw an wallu muawiyata kai ta ƙaƙama za ka haɗa shuhar waɗanda suke ganin cewa ya kamata su naɗa mu'awiya a matsayin kalifa mamakon ali min shuhatin na daga shi ta yaya za ka haɗa wannan shuhar da shuhar waɗanda yadda una annahu ilahun da suke ikirarin cewa na abin ibn abi talib radiyallahu anhu shi abin bauta ne aw nabiyun ko annabi ne fa inna haula'i kuffarun bi ittifaqil muslimin waɗannan da suke ikirarin cewa ali ibn abi talib radiyallahu anhu annabi ne ko abin bauta kafirai ne bisa ittifaqin musulmi bikilafi ulaika sabanin waɗannan da za su ce su suna ga muawiya ne fi cancantar da zama khalifa illa ka kace sun saba wa Allah ba za ka kafirta su wa mimma yubayyinu hadha abinda zai ƙara bayyana mana wannan annar rafidata su shi'a ta'ajizu an isbati imani aliyin wa adalatihi ma kaunihim ala maqabir rahiba cewa shi'a basu isa ba su tabbatar da imanin ali a ilmance ba a bisa hayaniya ba su tabbatar da imaninsa da adalcinsa alhali kuma suna kan masabar shi'a din basu isa ba wala yumkinuhum dhalika ba za su samu damar haka ba illa idza saru min ahli sunna sai in sun zama daga cikin ahli sunna don ahli suna su suke magana ta adalci rikicin da ya faru tsakanin bangaren ali da bangaren muawiya ahli suna sun yi imani bangaren ali sune wanda suka fi gaske. amma sun yadda dukansu mujtahidai ne illa iyaka waɗannan sun yi ijtihadi sun dace da gaskiya saboda hujjojin shari'a su suke taimaka musu waɗannan sun yi ijtihadi sun yi kure wannan shine aqidar ahlus sunna فإذا قلت لهم أي فإذا قال لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفر أو تفسقه idan khawarijawa ko sun khawarijawa daga cikin masu kafirta Ali ibn Abi Talib ko masu fasikantar da shi suka ce wa Shi'a la nusallimu annahu kana mu'minan mu ba mu yadda ba cewa Ali ibn Abi Talib mu'mini ne suka fuskanci khawarijawa sun fuskanci Shi'a suka ce ba mu yadda cewa Ali ibn Abi Talib mu'mini bane bal kana kafiran kai Ali ibn Abi Talib kafiri ne shi aw zaliman kai Ali ibn Abi Talib ko za a zalimi ne shi kama ya kuluna hun fi abubakar kama yadda su shi an ba sa jin kunya ba sa tsoron Allah ba sa jin kunyan kowa kama yadda suke faɗa game da abubakar su ce kafiri ne ko fasiki lam yakul lahum dalilun ala imani su shi'a ba su isa su kawo wani dalili akan kasancewar Ali ibn Abi Talib mai imani bane wa adlihi ko mai adalci ne ba illa wa zalika dalilu ce wannan dalili da za su kawo shi ma zai zamanto dalili ne akan imanin abubakar da umar da kuma adalcin abubakar da umar da kuma usman kai wannan dalili zai fi nuna cewa zai fi karfi ma akan nuna imanin abubakar da imanin umar da imanin usman fa in ihtajju bima tawatara min islamihi idan suka gaya wa kawari jawa da nawasibawa lokacin da suka ce su ba su jama aliyu mai imani ba ne suka ce a to ai an samu tawaturi kowa yadda da musulmi da kafiri ya yadda cewa aliyu na abin ɗali ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah kuma ɗan uwan manzon Allah ne su ce saboda haka yi imani da shi duk tafin tarihi sun bayyana da wannan idan suka kafawa nawasibawa hujja da wannan kuma suka ce yayi hijira ma wa jihadi kuma yayi jihadi to anan ana iya ba su amsa a ce faƙad tawatara zalika an haula ai wannan labarin musulunci cewa abin nan abubakar musulmi ne umar musulmi ne abubakar ya yi jihadi umar ya yi jihadi usman ya yi jihadi shi ba mutawatirin ne in za a kafa hujja da tawaturin imani da musulunci da jihadin alim na bai talib akwai tawaturi kucin wannan na imani da jihadi da hijirar abubakar da umar da ali to me za ku bambanta su na ko kafir za su sashi kuma kawai ku shi bal tawatara islamu muawiya kai musuluncin muawiya ma ya tabbata ta hanyar tawaturi wa yazid da hatta zai da suke yawan zagi wa kulafa'i bani umayya da kulafa'i bani umayya an ga irin jihadi da suka yi ta yi an ga yaƙi-yaƙi da suka yi ta yi da buɗe ƙasashe da suka yi ta yi wa banin abbas da kulafa wa banin abbas labarin jihadinsu ya zo mana ta hanyar tawaturi wa salatuhum da labarin sallansu ya zo mana ta hanyar tawaturi wa siyamuhum da labarin azuminsu ya zo mana ta hanyar tawaturi wa jihadum lil kuffar da labarin jihadinsu ga kafirai ya zo mana ta hanyar tawaturi fa in da'u fi wahidin min ha'ula annifaq idan suka yi ikirarin cewa ai wa'annan din munafukai ne amkana al-khariji an yadda annifaq shi ma ai ba khawarije ko ba nasibe shi ma ba zai gagare shi bai ci a talibin ma shi ma munafiki ne wannan magana ita ce ta ibnu taymiya tana da tsawo ba sai mun karanta ta gaba ɗaya ba amma a riga an fahimci mammonin ta a ta ta gombe da sauran duk inda na yi lacca a wannan mas a wannan babi ba magana ta bace maganar ibnu taymiya ne inda ba don yan bid'a ba su da adalci ba ai sai ga ita za a zagi ibnu taymiya me yasa za a zo a nemi akan karamin dangada din ketara wannan adalci ne ba adalci bane kun san wannan magana tana rubuce littafi ne min haji sunnatun nabawiyya volume 15 yana nan ana sai da shi a kasuwa kowa zai shi a su je su nema ni ba ai da na zo karantawa ai na ga musu shafi yanzu ban faɗi mujalla ba da shafi da komai ba kuma abin sai ya dawo kaina ko adalci anan yawon da na kiri abin sai a ce shi kenan wani ya ce wani ya zagi alimun abin ɗani to Allah ya sauƙaƙe wani aris suna ya zagi alimun abin ɗani alimun abin ɗani babban wali ne babban sahabi ne mutumin kirki muna girmama shi su ne manya-manyan waliyan duniya mu ahlus suna ne wal jama'a muna wa dukkan sahabbai mu ba ɗan bidi'a bane ba shi'a bane mu ba ɗan bidi'a bane ba khawarij bane mu ba ɗan bidi'a bane ba nawasi bane mu muna wa dukkan sahabbai amma kuma su ba masumai bane a wurin mu aqidar mu babu masumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake isarwa na shari'a wannan ita ce aqidar mu muna fata Allah ya ce mace Allah ka tabbatar da duga bibin mu akan gaskiya wannan magana dole mu tamba tambaya kai ko ko mun ce za mu yi adalci mu bi tambayoyi ne ko Allah ya taimake mu muna da lokaci aran ma sai karanta mana ko ayati والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاءه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلم نفس إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فسالا عن تراد منهما وتجعل فلا جناها عليهما وإن أردتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير نعم بسم الله الرحمن الرحيم ta yanzu za a yi ana abin nan allah sarki bayan ya bayani kan saki da wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da saki yanzu kuma zai wa abin nan al'ummar duniya bayani game da shayarwa ya ce walwalidatu mudallaqatun aw ghayru mudallaqati iyaye mata waɗanda suka haifi yara sawa'un suna waɗanda aka sake su ko waɗanda suke ƙarƙashin igiyar aure to ga yadda za su yurubi ina auladahunna su shayar da 'ya'yansu ayil yarbanahum su shayar da 'ya'yansu fal irba'u min khasa'isil wilada ashe shayarwa wasu wani al'amari ne da ya shafi haihuwa uwa ita ce mai shayar da diyarta wannan shine asalanta shine asalin lamari lamin khasa'is zawjiyya ba wai wani abu ne da ya shafi auratayya ba ko da an rabu da uban matukar ko yaro wanda ke bukatar shan nono uwar ce za ta shayar da shi wannan shine asali wannan shi yasa ma zo cikin hadisi cewa annaha haqqu bil waladi ma lam tatazawwaj idan aure ya kare tsakanin miji da matarsa sa'an nan ga yaro karami to wane ne ya fi cancantan riƙe yaro ita ce uwa kasa akan samu wasu su yi ta taki eh, dokoki saboda rashin sani zai ce ya suke mata sa'an nan kuma ya ce ba ni ɗana ko ɗata ya fisgi yaro ɗan shekara biyu ko ɗan shekara uku wani abu saboda rashin sani uba ba yi da dama ko ya rabu da uwar uwa ya ce yaro zai ɗauki yaro ba yi da wannan dama habana haƙƙi ne na uwa in ta yi aure uwar ɗan sai koma wurin ‘yan uwan har yanzu in tana da wata uwa ta ta ko yarta ko ƙanwarta wannan dai haƙƙinta ne a masabar malikiya idan miji ya rubu da matarsa akwai ɗa tsakaninsu wannan ɗa zai ci gaba da zama a gidan uwar har sai ya balaga an fahimta? amma ba zaman da zai wuyin uwar uban shi ne zai ɗauki ɗawainiyar wurin zamansa mu ce zai kawo masa haya inda zai zanna shi zai rika bashi abinci a masabar malikiya da gidan uwar da gidan uban babu nesa uban ya ce to yanzu ya rika zuwa gidana ya ci abinci sai uwar ta ga dama in ba ta ga dama ba dole uban shi zai kawo abincin inda uwar take domin ɗan ya ci a masabar malikiya idan mace ce za ta ci gaba da zama wurin uwarta har sai lokacin da ta yi aure ɗaurin aure ma bai isa ba yanzu ya fidda ita daga hannun uwa sai mijinta ya sadu da ita a wannan lokaci ta koma wurin miji daga nan kuma yanzu wanda ya fi ƙarfi a kanta shi ne mai shi ne a masaba shafi'iya ne suke cewa idan yaro ya kai shekara bakwai a bashi zaɓi alƙali ya ce to kai yanzu wa kake sun ka zanna da shi duk wanda ya zaɓa sai a ce to shi kenan je ka kazanna da shi domin ka kai shekarun tukun years amma jimhur wannan shine su sai yara sun balaga suna tare da uwarsu domin suna bukatan uwar amma kuma kai uba kai ne mai daukan ɗawainiya da sabulu da wurin zama da sutura da wane ne har ya kai lokacin da muka ambata wannan shine hukunci to saboda haka uwaye mata za su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku ai amaini kamilaini sifatan muakkada shekaru biyu sifa ce ta farko aka sake fata a akan cewa cika kufa cika ku liman arada an yutimma rabaa ga dai wanda yake so ya cika muddar shayarwa to shekaru biyu ne kada ya ci wa alal mawludi lahu rizquhunna kuma rizquhunna azita su cinsu da shansu, su akan wanda aka masa haihuwan ne wato uba shi zai dauki ɗawainiya. ay amul walidat wa tuhunna? shi zai ciyar da su uwayen shi zai ba su tura alal irba'i idza kana a akan shayarwan matukar in ba sa karkashin igiyar aurensa. babu lokaci bil ma'ruf eh zamu yi abin nan mu bi aya kawai zahirinta tsagoranta la tukallafu nafsun illa wus'aha ba ma wa rai sai iya karfinta inji Allah saboda haka la tudarra walidatu bi waladiha ba za a cutar da uwa ba saboda dalilin dan da ta haifa wala mauludun lahu bi waladi haka nan ba za a cutar da uba ba <clears throat> saboda dalilin dan da ya haifa wa ala alwarithi mislu zalik haka nan ma wanda zai gaji haƙƙin uba kamar wasiyi shi ma ba za a cutar da shi ba saboda abin da yake wasiyi wasiyi gare shi fa in arada fisalan ay fitama lahu qabla al-hawlayn idan su iyaye biyun sun so a yaye yaro kafin shekaru biyu su cika wannan ma yana halatta amma ya zama to an tarabi ba ya uba bane zai gushi iska ya ce to yanzu ni na ga dama ɗana a yaye shi yanzu shekara ɗaya da rabi ba ka da dama sai ku yi ittifaki tare da uwar dawo. idan suka yi ittifaki tare da uwar a yayin yaro kafin shekaru biyu su cika suna da dama wannan bisa ittifakin su amma in dai yaro ya kai shekara biyu ko uban ya ci a ci gaba da shayar da shi ba da wannan dama shekara biyu ne kawai in dai cikar shayarwa ne kawai ce shekara biyu wa in arattum shine farajun alaihima babu laifi in dai bisa ittifaki ne su yayi yaro kafin shekara biyu wa in arastum an tastarbiu auladakum idan kuna son a shayar da 'ya'yanku? hmm fala junaha alaikum idza sallamtum wato wasu matan su shayar da 'ya'yan naku to babu laifi a kanku, idza sallamtum ilayhinna ma ataitu bil ma'ruf idan kuka sallama musu ladan shayar da 'ya'yanku kamar yadda shari'a ta tsara babu laifi wattaqullaha ku tsorace Allah wa alamu ku sani anna Allah ma ta'maluna basir Allah basirun mai yawan gani ne ma ta'maluna ga abin da kuke aikatawa alhamdulillah rabbil alamin kira mutane su yi hakuri